بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in lissafin nasara yau muna goma ga watan biyar shekara ta dubu da goma sha tara idan ba ku manta ba muna cikin suratul an'am ɗazu cikin yadda Allah an bude sabon masallacin juma'a a anguwar kadaure kadagi malam yake ci in an ga dama a ce ka daure in an ga dama a ce ka dage manna sirkin zai ce duka ɗaya ne mutanen anguwar sun yi kokari da kuma wani bawan Allah da ya shigo aka karasa aikin wannan masallaci shugaban kungiya na jihar Alhaji Isa da sauran jami'an kungiya duka an halarci wannan taro babban ne mai ban sha'awa muna addu'a Allah ta kawo duk wanda suka bada gudunmawa da yi. ana rama ko zaka tuna inda muka fara وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم والقرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله مكتب تركيتي وهذا كتاب أنزلناه مبارك wannan littafi a ƙur'ani mai girma littafi ne da muka da shi mai albarka insha Allah ai tasirul manafi wal fawaid littafi ne da yake da amfani da yawa yake da fa'idoji da yawa littafi ne da za a karanta a samu albarkar ubangiji a karanta to harafi ne lada goma a karanta ya zama sanadiyar zuwa aljanna a karanta ya zama sanadiyar ɗauke bala'i daga al'umma a karanta ya zama sanadiyar saukar rahama cikin al'umma a karanta a koyi tarihi a karanta a koyi imani a karanta a san halal da haram a karanta a koyi yadda ake shugabanci a karanta a koyi yadda ake alƙalanci a karanta a koyi yadda ake jagorancin jama'a a koyi sana'a a koyi kasuwanci a koyi aikin gwamnati duk abin da ake so a koya a koyi aikin likitanci duk abin da ake so a koya ma karanta littafin za a samu fa'ida Allah ya yi gaskiya wa hadha kitabun anzalna mubarak duk duniya ba tafi ne wannan littafi babu shi da masu sallah da marasa sallah su iya da ba mai jayayya a duniya cewa babu littafi kamar alƙur'ani da girma kuma Allah ya so rike shi hada cewa ga alarmomi nan sun shi. idan ka je coci fasto ya zai karanta sai ya dauko ya gyara tabarunsa ya bude ya duba ƙarya nake Allah bai so iya haddace ba amma Qur'ani ba kana karantawa wata ne saman ka kawo shi kasar ya samu wani zai gyara kai Allah mun gode maka da gaba mu da littafi shine wa hadha kitabun anzalnahu mubarak sai Allah yake wani tunzira ummul qura wa musaddiqul ladhi bayna yadayhi sannan kuma littafin da zai baka sha'awa ya gaggada duk littafin da suka gabace shi da qur'ani zo bai ce a taura ƙarya ba ne bai ta linjira ba bai ta zabura ba bai ta annabawa da suka riga zuwa ba da littafin ya zo sai ya gaggada duk abin da ya riga yi Wanda wannan ita ce dawa ta musulunci wanda ya zo daga baya yana gina abin da magabata suka tabbatar shi yasa muna wa'azi daga cikin ce ɗaya daga cikin magabata ya ce magabata sun tafi kan kaza saboda shi addinin musulunci an gina shi ne akan kowai, kai yanzu kai koyi da wanda zai gabace ka ittabi'u wa la tabtadi kai ba tsora maka ka kawo wani abu ka ofil ba abinda aka tsora maka abinda ka samu a rubuce magabata suka tabbatar kai koyi ka tafi kan shi shi yasa alqur'ani ya zama wato ya gaggata littattafan da suka gabace alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya samu rayuwa shi yasa ko malami kaje bai da aiki banda zagin su buhari bai da aiki banda zagin su muslim bai da aiki banda su kan magabata zaka ga ya lalace ba sai ka mishi radi ba ta masa irin za ga ya lalace Allah ba zai bashe ta asiri ba saboda ba haka ake gina addini ba an gina addini ne akan girmama na Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wa li tunzira ummul qura kuma domin ka gargadi uwar alƙaryu gaba daya headquarter ta duniya baki ɗayanta ina ne capital na duniya makka ita ce headquarter me yasa makka ta zama capital na duniya alhari akwai garuruwan da suka fi maka girma akwai garuruwan da suka fi maka yawan jama'a akwai garuruwan da suka fi maka hada-hada ta kasuwanci akwai garuruwa da suka fi maka ado da kwalliya da manya-manyan gine-gine akwai garuruwa da yawa a duniya da suka fi maka wani amma kuma Allah ya ce maka nan ne capital nan ne headquarter ita ce uwar alkaryu duk alƙaryun duniya suna biyo bayan nan malamai suka ce dalilai da yawa daga cikin dalilan nan ne aka fara gini a duniya duk duniya inda aka fara gini ne ina makka daga nan aka fara daga nan ne abin ya yaɗo ya yaɗo har mu ma'anar nan kan zama karin kai amma farko inda aka fara a duniya a maka ne aka fara shi yasa qur'ani ina inna awwala baitin wubi'a a nas inna awwala baitin wuzi a nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin Allah yake inna awwala baitin Lallai gida na farko a wanda aka aje shi a doran kasa linnati dan amfanin mutanen duniya lallazi bi bakkata mubaraka shine wannan gida da yake garin bakka mai albarka ina ne bakka bakka ita ce makka me yasa makka aka kira ta da bakka li'annaha tabuku riqabal jabadira domin makka tana damfafa wuyan masu girman kai da taurin kai duk girman kanka Wala ka je maka sai ka aje shi ku tambaye masu zuwa maka idan kai alhaji ne kana ta gaba bari ga nan Najeriya yan shanniya suna zagaye da kai Allah ya kai mu maka a ji wajen tawafi da sama da marwa ne zai kare zai zai in kai gwamna ne idan aka ji maka ba a gane ba da kai da tanaka ah, akwai bambanci ba bambanci kowa cikin harafi kowa cikin farin kaya in ga rashin sa hawa kula kan yafi fi ka koshi sai a ɗauka shi ne gwamna in kai sarki ne mai sarauta sarki mai mai sarauta to da an ce ka je maka an gama duka sarauta sai a je ta gefe in ba kai sa'a ba sai a ganka a rafa kana layi kana so kai fitsari an rasa wanda zai maka alfarma eh, alfarma duka an bata nan sai a ga ka layin misali in kai shugaban kasa ne in kai shugaban ka an gama ya taɓa gani wani alkalin alkalai ya kinki mu da kansa yana tafiya da gyara shekaru da yawa da suka wuce na ce ranka da kawai ce baka aure gaji. ce Allah maka albarka yaro Allah ya maka albarka tun da na da ka gama kuma ga ranka ne ne jira ce da nake kimo da ba za mu mutum ne da zai baka aure na ce ai maka ce to shi yasa aka kira ka da barka duk matsayinka in ka je sai ka sha wahala muna mina wani gwamna gwamna ne ya hana sunna sai ta daga farta ba da gobe za a wuce a ba daga zalima muzdalifa zalima na ita ta dame a ce mutum ya kwanta a sararin subhana kuma gani ina jin murabba zan iya sa tim na protocol su dan yi gaba dan je mutum katifa da lambar farko haka da dan kudu haka ko dai ba gado ne haka yan katifa ne haka ko da yan makaranta da dan kudu hakan nan da dan farko dan shiga da yi lungu da dan lamulogi na ce ba sauƙi mai murmurewa ya talabi ya tabar manna haka za a manna ba kuma ka ci gaba da kirga taurari a tsarin samariya haka annabi ya kai ma haka ba ta ce da da haka annabi yana yanayya ya ce ni ba bari jiya jaya haka bayan an dawo sai ce mu malam gasar mai faru da ce a ya ce mun ji da high class an shi fita mata wata ya tabarma ga duwar wani a duk inda ta juya sai wani dukiyar su ki haka da ganin ya ta juya da wani ke wani ya ha excellency ta ce yiwa excellency ta ce hajiya ta ce wai ba dama ne wani abu mai ɗan taushi taushi a shimfiɗa wani da mutum kwanta Yace ke saurara kamin yin tabo sai da zai fatawa malamai suka ce mu ba haka zan kwanta in za ki kwanta ki kwanta in ba ki tsalla da ya rage da ita ba haka ta yi ce ina jin da muna musulmi har gari ya waye dan da ba ba yake in muka je maka a fashi da hotel din sai ki je ki haye ruki ta bashi nan dai dole a yi Allah to maka ke Ke yasa Allah ya ce lallabe bi bakka da ruwa to tun da a garin makka nan aka fara aje wani gini a duniya gaba daya to ina ya kamata ya zama capital makka ya kamata ya zama a ina ɗakin Allah yake maka ka'aba nan take duk duniya in za su sallah ina take kallo maka shi ta da hirka duk wanda zai sallah a duniya can zai kalla ina hajar al-aswad yake maka ina makama ibrahim maka ina multazam maka ina safa maka ina marwa maka ina arba makka ina mina makka makka makka ina rijiyar zanzan makka yanzu muna alhaji ya dawo ya zo da ruwan zanzan sai a samu da katon mutune sai a cika da ba sai a lantarki sai a gauraya sai a tafi ya zama zanzan a yi layi a sha to a maka na gana duka shayi da ruwan zanzan ruwan zan haka aka samun ita aka ce malinka kawai wani abu sai maka shi ya sa ta zama headquarter ta duniya alhadin sama da miliyan uku za su karu ruwa ba zai kare ba shinkafa ba za ta kare ba kaza ba za ta kare ba inabi ba zai kare ba apple ba zai kare ba tanjirin ba zai kare ba atir ba zai kare ba laban ba zai kare ba halin ba zai kare ba ba zai kare ba ba zai kare ba zanzan ba za ta kare ba kowa ya sha ya gaji ya tsaye da dare ba eh, yi har ai gudu da ta da shi in ba maka bai da za ka zama shi yasa ta zama ka fitar shi yasa Allah ya rubuta sarki shi wa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya wa kazalika awhayna sannan ya za mu zama Allah wa ɗauki sarki ce wata zalika a wahayi na ilai ka ƙwa'an na abiya kamar haka muke muka wahayi wannan alƙwa'ani ba na rabin da yaren larabci aka saukar da shi Allah ya ce da tunzira umar ba domin ka yi gargadi gargadi kuma ka fara daga headquarter ka fara daga babban birni ka fara daga capital daga nan wa man hawa sai kuma ƙauyukan da ke kewaye da maka kuma sai a ci gaba da su a yakin ƙauyukan da ke kewaye da maka madina tana ciki jidda da eh, dama dubai abu dhabi london paris amsterdam new york washington las vegas los balle abuja kullum bayan nuri duk wannan garuruwan ne Allah ya ce wa tunzira yau mai jami'i kuma ka yi gargadi a kan ranar da za a yi general assembly ita ce ranar tashin alkiyama yau mai jami'i ke general assembly kowa da kowa sai ya zo haddadi da kai Allah ya ce lalai ba zai yi babu wasu wace ranar general assembly Allah ya ce fare ko fil jannati wani bangare da mutane suna cikin aljanna وفريق في السعير وسكون سنة شمك السعير اللهم اجعلنا من أهل الجنة shi yasa wannan ayat da Allah ya karanta mana yace wa hada kitabun anzalnahu mubarakun eh musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummul qura wa man hawla sai Allah ya ce me walladheena yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi suka suka wannan kenan wanda ya nuna duk wanda bai yarda da alqur'ani mai girma ba to ba zai yarda da ranar tashin alkiyama ba in har ka yarda da ranar tashin alkiyama to za ka yarda da alqur'ani mai girma Allah ya kuma su wanda suke da lahira a cikin su ne za ka same su hum ala salatihim yuhajiruna su a bisa sallolin su za ka same su masu kiyayewa malamin sai akwai darussa mai bai guda uku a cikin wannan aya darasi na farko ayar tana nuna an turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya saboda duniya ce gaba ɗaya ya kashe ummar qura wa man haula headquarter da kuma sauran ƙauyuka a rawa duniya ta riga ta gane makka da sauran garuruwan duniya da ke kewaye da makka shi yasa malamai suka ce ayar ta nuna annabi Muhammad an turo shi zuwa ga ina zuwa ga mutanen duniya ne gaba ɗaya ayoyin Qur'ani da girma sun karanta mata da haka Allah ya ce ma arsalnaka illa kafatan lin Allah ya ce ka sai ga mutanen duniya gaba ɗaya su ka zama mai bishara ka zama mai gargaɗi ko ga shi an tura manzon Allah zuwa ga mutanen duniya da daya Allah ya ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum qul ya Allah ya yi qul su ya ya ku mutane gaba da ku an a yi nas da namiji da mace da babba da karami da bature da balarabe da baki da bahindi da dan asia dan karami mai kananan idanu da yan cecenia da yan ko'ina da mai sallah da marar sallah da da da da kuma ce ayi wannan ba wanda bai ba. ka ga ya muka ce musu inni rasulullahi lalle ni manzon Allah ne ilaikum zuwa gare ku jami'a gaba daya akwai wanda ya zo rawa shi ciki Allah ya sake cewa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce wa ma arsalnaka wa ma yuqra illa rahmatan sai da ka zama rahama ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin ga talikai gaba daya da mutane da addaru da kowa da kowa duka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne a gare su wannan ya nuna ya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutanen duniya ne gaba daya qur'ani ce tabarakal ladzi nazzala al-furqan tabarakal ladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira Allah ya ce albarkatun sun yawaita wannan ubangiji wanda ya saukar da alqur'ani mai girma wanda ke rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya ala abdihi a bisa bawan da shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bai yakuna lil alamin nadira dan ya zama mai gargadi ga talibai gaba ɗaya duk mutanen duniya gaba ɗaya ya musu wa'azi ya gargade su ko kake na ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gaba zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya yace wa uhiya ilayya hadha alquran li unzira qulubi wa uhiya ilayya hadha alquran li unzira qulubi wa balaga Allah ya ce ka gaya musu wa kunya ilayya hadal qur'an an mu wahayi wannan alqur'ani ne li unzira kulli dan ku mutanen makka da nake raye da ku in muku wa'azi da shi wa ma balaga da duk wanda qur'anin zai tare shi zai iske shi daga nan zuwa ranar tashi alkiyama ke sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga sai na Umar yana karanta taura sai ke ce sai na Umar da ce annabi Musa zai sake dawa duniya to ba zai aiki da atawara ba shi ma alqur'ani mai girma zai shi ma sai ya bi ni annabi Muhammad in ji annabi kamin ya tsira a wannan Allah ba wai haram da ya karanta atawara ba ya haramta ba wai wani na karanta atawara dan ya aiki da ita ne ne ya ga ilimin da ke ciki ne abin da ya aikata ba laifi ne amma annabi duk abin da ya ga an yi in akwai ilimin da zai kare jama'a da shi sai ya kare jama'a da wannan ilimin shi yasa yake ce masa da a ce annabi Musa zai sake dawo a raye to shi ma ni zai bi dole ya ritaya daga matsayin sana annabi ya dawo ya bi ni dan daga nan har kiyama ta tsaya babu wani annabi sai Allahu akbar amma zaba ta sakarci ko su basu gane wannan ba Allah ya gafarta mana to wannan yana daga cikin darasin da wannan ayat ke karantarwa annabi shi kadai shine annabi daga nan har zuwa ranar tashin kiyama darasi na biyu wanda ayat take karantarwa shine alqur'ani mai girma imani da shi wajibi ne akan kowa dole kai imani da alqur'ani mai girma imani da shi yana tare da imani da ranar tashi alkiyama sannan abu na uku ayar tana karantar da muhimmancin sallah domin waɗanda aka siffanta su da imani aka siffanta qur'ani aka siffanta su da imani da tashin alkiyama sai aka ce wa hum ala salatihim yuhadithun kuma su a bisa kallolinsu masu menene masu kiyayewa shi yasa ya kuma yi Allah karfi wasa da sallah sallah kiyaye ta ake shi yasa malamai suka ce duk aikin ibada a duniya ba aikin ibada da Allah ya kira shi da imani rashin yin shi annabi ya kira shi da kafirci sai sallah sallah ita kadai Allah ya kira ta da me da imani Allah bai kira azumi da imani ba bai kira zakka da imani ba bai kira aikin hajji da imani ba amma sallah sai Allah ya kira ta da imani yace wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la'ufur rahim da idan ana sallah ana kallon baitul maqdis sai Allah ya ba a sanin umarni yanzu a dawo a kalli dakin Ka'aba ha a daina kallai ina baitul maqdis sai aka dawo kallon ɗakin ka'aba sai wasu suke tambayar manzo Allah ya rasulullah to gashi yanzu an daina kallon ɗakin ka'aba an dawo ana kallon abin an daina kallon baitul maqdis an dawo na kallon ɗakin ka'aba waɗanda suka mutu suna sallah suna kallon baitul maqdis ba su samu damar kallon ɗakin ka'aba suke sallah ya fi kuma sallar su mu sallolin da muke a baya muna kallon baitul maqdis yanzu an ce mu jiyo mu kalli dakin Ka'aba to su waɗancan sallolin da muka yi muna kallon baitul maqdis bai matsayin su ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kafa da mu waɗannan sallolin da muna kallon baitul maqdis ladan da tana dan babu abin da ya same ta wa ma kana Allah yuriya imanakum Allah ba zai tozarta waɗancan sallolin da kuka yi kuna kallon baitul maqdis amma qur'ani bai ce wa ma kana Allah liyudhi'a salawatuhu ba sai ya ce wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum me aka kira da imani a cikin wannan ayar sallah ita kadai ce a Qur'ani aka kira ta da imani bayan Allah ya kira ta da imani ko bai kira ta da zikiri yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah fas'au Allah ya ce ya ga da zina wa da suka imani idza nudiya lil idan ake kiran sallah yawmul jumu'ati ranar juma'a Allah ya ce farqau ku tafi ina za ku je masallaci ku sallah amma sai Allah ya ce farqau ila zikrillah ku tafi zikrin Allah menene zikrin Allah da za ku je sallah kenan Allah ya kira sallah da ne ya kira da zikiri ya kira da imani barin ta kuma annabi ya kira shi da kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man taraka sala muta'ammidan faqad kafara jihara duk wanda ya bar sallah da gangan ya zama arke karara kai ga hadisi ba wanda ya bar sallah da gangan faqad kafara jihar ya zama arne karara العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر alƙawarin da ke tsakanin mu da su shine sallah wanda ya bata yayi me ya kafa shi yasa ayoyin Qur'ani zama suna nuna wa wanda bai sallah arni ayoyin Qur'ani da yawa ya zaka ka gane wannan Allah madaukakin sarki a cikin Alƙur'ani mai girma yana magana akan kafirai da mushrikai a suratul tauba sai ce fa in tabu wa aqamu salata Allah ya ce kafirai arna fa in tabu in suka tuba wa aqamu salata suka kai da sallah wa atu zakata suka ba da zakka fa yake wa da rufe biyu sun zama yan uwan mu cikin addini in ba su daina sallah ba sun zama yan uwan cikin addini ba zama yan uwan cikin addini ba to ba zama yan uwan cikin addini ba kenan menene matsayin su matsayin su kafirai kafirai ne akwai wata aya da ibnu al-qayyim al-jawziyya yace da wani irin hukunci a cikin ta nan ne za ka ga zuzuru su ilimi malam da Allah ya kara wa wani tsoman yana istishadi akan ayoyin da suka kafirta wanda bai sallah sai kafa hujja da wata aya a cikin suratul sajada inna ma yu'minu bi ayati allazina idza zukiru biha inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha farru sujada farru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun Allah ya ce inna ma yu'minu bi ayatina abun sanin kawai waɗanda suka yi imani da ayoyinmu su ne waɗanda idan zukiru biha in an karanta ayoyin karru su jada sai su faɗi ga Allah Ya yace Allah ya taƙaita imani ga masu yi wa Allah sujada inna ma yu'minu bi ayatina kenan duk wanda bai iya faduwa yi wa Allah jira, baya cikin allazina amuru bi Ya yace wannan ayar tana magana akan sujudu tilawa amma babban sakon cikin na baka ne wanda bai wa Allah sujada kafiri kenan wanda bai sallah menene an rene ko bayan an rene ta wuta kullu nafsin bima kasabat kullu nafsin bima kasabat rahina yawa illa ashabal yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin to tambaye su ma salakakum fi saqar me suka ce qalu yan wuta aka ce ma salaka kurbi sakara me shiga da ku wutar sakara qalu lam nakum min al-musallin suka ce sallah ce ba mu me ba su sallah da ba su sallah sun zama me sun zama yan wuta Allah ka ba mu yawan kula da sallah malamai suka ce wannan ayar da Allah ya karanta mana tana cikin ayoyin da suke ƙara nuna muhimmancin sallah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نعم ولم يوحى إليه شيء ومن قال نعم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله أكبر Allah madaukin sarki ce wa man azlama mimman iftara ala Allahi kadhiba ya kuma yana ku ya ku kanci wannan aya Allah ya ce dukkan azzalumai ba azzalimi kamar wanda ya kirkiri karya ya gina wa Allah a sai zo wanda ya kirkiri karya ya jingina wa Allah Muhammad ne ma azzalimi ne amma ya kai zalincin kamar wanda ya kirkiri karya ya gina wa Allah wanda ya kirkiri karya ya jingina wa Kabiru Gombe azzalimi ne amma ya kai zarar wanda kirkir karya ya jingina wa Allah ai wani kirkir karya kan yi na kabir domin ya gada mai ya maka Allah ya yi ya ga dama ya dauka laki ya ga dama ya ya yafi wato abin yana ban mamaki wani lokaci sai ya rasa da yake damu a ruwa ku rinka lura duk malaman da suka na gefe ba su da aiki banda kulle sharri wa bayan Allah da wasu, jibo su da gobe da suke lalace gobe da suke lalace muna kasar America muna muna da sun gaishe mutum tun ba bara wajen ramadan na gaya muku an gaishe ma na wajen tasiri na faɗa muku kuma faɗa muku ba cewa mun samu gayyata daga ina daga ƙasar america na ce kuma allah ya da mu kuma allah ya amince muka tafi america mun sauka a birnin new york inda daga nan ne duk inda za mu je ake zuwa irin washington irin pennsylvania wurare ne haka da'awa ke yi ba ji ba gani wata babban kungiya ce ta ahlus sunna ana ce mata ibadur rahman babu wata kungiya ta ahlus sunna ta mutanen kasashen Afirka da suka je suka zama masu zama a kasar America babu wata kungiya ta ta tana da wakilci a wurare ko'ina a Indiana a Texas a Alaska a ina ko'ina su ne waɗanda suka shirya wannan gayyata so da ya ce mu wani abin da zai ba ku sha'awa kamin mu taso sai da muka zauna suka ce gabanin ɗayan shugabannin kungiyar su yi wa shek abdullahi balalabin baya suka ce kai yanzu ba shugaban ahalin sunna na najeriya da afirka da ba ne har da mu north america akwai kasu na bidiyon suna suka ci hada wurin dole wani an ba da sallah a masallatan juma'a na haka abubuwa da yawa da suka mu sha'awa akwai wani masallaci da ake cewa masjidin siddiq yadda muka je muka gabatar da program yara ne ƙanana matasa haihuwar amerika nan aka yi kwansu nan aka yanke shi amma wallahi in suna karanta Qur'ani za ka rantsi a ɗakin ka ba ka haife su duk ruwayoyin nan babu ruwayar da ba ta in wannan zai kira a zai zan karanta da wasu, in wannan zai zai ce zai da hasu, wannan ya ce zai yi da kalo wannan zai ce zai yi da kalan an hamza wannan zai ce zai yi kisayi haka kowace ruwaya da ka sani da haka suke karatu sun sha Qur'ani sun kushe sun haddace shafi'iyya ɗalibai ke kisa amerikawa in suna turanci za ka rantse wannan ko ba ta zai iya kawo kun sa abin da ya man shawa cikin da suke kirar har da wanda ya kira yin kira Allah raba Ahmad Suleiman ya dan lankwashe kai ya lero muka shi kama a Najeriya ba daidai sanda muke can muke ta fama da wannan da'awa ashe kuma akwai wani takarar mai daga nan da wani takarar malami ya sa almajiran sun yi rubutu a kai da wanda ya rubutu almajirin shi wai da buhari ya ɗauki kuɗi ya ba mu zaɓe da aka yi da buhari ya ba da miliyan ɗari kaza ta hannun mara ya kuma musa gwamna kaza ya kawo miliyan kaza gwamna kaza ya kawo miliyan kaza wai kana zaune ban da sharri ba abin da kariya ko kuma kana so Allah ya taimake muna can ba dare ba rana muna yau addini hidima kai kuma kana nan ka lalace kana nan zaune a kan ba inda kake zuwa kai ba ka zuwa koyewa ba ka zuwa ba inda za ka je kai zuwa kasuwa Allah kana nan zaune a nan sai kulle shari'a da cikin garin da ka lalace ka zama yaron yan siyasa sai yan siyasa za su shirme su aka kai da wakilin su wace irin lalacewa ce Allah ya mai shirwa ne Allah ka shirya ne in ba mai shirwa ba ne Allah ka tsara hadu suna da karni cikin almajiransa a majalisar daga naka rubutu ba wani ya kai shi daga naka rubuta shi wai an ba mu kuɗi sakamakon taimakon jinar buhari da muka yi shiga to Allah mun gode maka a nan masallacin da zo na yi lacca haka ne a nan masallacin nan da zo na yi lacca akan zaben jihar Kaduna na faɗa muku sirrin da ke faruwa haka ne ko ba haka kuka yi mu baya kuma Allah ya taimake mu ko bai taimake mu ba ya taimake mu duk yaran Yahudawa da suka lalace Kusa abin da zai ba ku mamaki wai sai ga rubutu a yi aka yada a social media wai kudin da aka ɗiba maƙudai aka ba mu shi yasa kafa mu take rawa mun ma gagar jira a rantsar da gwamnatin ga mu nan mun tafi yawon shakatawa kasar Amerika. wannan akwai lalacewa kamar zaman lalacewa mana yana tsugunne ban da sharri ba abin da yake a rubuta ba aka yada ji duniya da dare hujjar ta ta cewa ga mutum muna shakatawa a kasar America sai aka dauko wani bidiyo clip ni da matata ko kunya ka ji kana yada da sunan malata kana yada hoton mutum da matata ke, ka fata matar amma ko kunya Allah ka ji kana yadawa a inda ka rike yada da yaro da matata. ko kunya baka ji baka ji kunyar Allah ko kimar aure da darajar aure baka sani ba Allah wajen malami ne wai ga mu nan da ni da matata a cikin jirgin ruwa a tekun New York a kasar America muna shakatawa ku saurara saboda haka dama ai sun ce mun mai da izala shago na kasuwanci ga yana mun yi kasuwanci da izala mun samu kuɗi mun tafi yawon shakatawa ga nisan da matata a jirgin ruwa a teku a New York wallahi san da suke faɗin wannan magana mutanen America har tausa yi suke ji saboda ba dare ba rana program ake ko sallar juma'a ta wuce gaba ba da sallar juma'a wani masallaci ba da sallar juma'a wani masallaci a daidai wani shi na yana nuna babu inda yake zuwa ko kuta wajen ya je wani wa'azi yadda yau za ku yadda Najeriya hajiya jiha talatin da shida wata ce mu jami'i da awa local government ɗari bakwai da saba'in da hudu da ke Najeriya in Allah ya da kafa ta ta taka sama da local government ɗari biyar. Afirka wasu daga cikin ƙasashen Afirka yadda na san su ba dan yawon da ne a Najeriya ba da san shi Najeriya ba ba san ka ba inda muka je neman kuɗi da amma muka je ne sadaka wa Allah akwai inda mu je a ƙarƙashin gado mu fara akwai inda zamu je muna wa'azin ana harbi mu da bindiga ana ramma kai shaida ne ba da dadewa ba a nan jihar Niger mun je wa'azi tare da alarma muna kan mimbari ina wa'azi alarma na jan baki ana harbi bindiga alarma haka da kuma azu don Allah alarma in ba da gaske ba ne kai ba hadisin Qur'ani ka dare ta wannan muna wa'azi ana harbi bindiga alaran ma in ya dauko aya in bindiga ta ce jaram sai aya ta gargada sai ta Ana alaran ma zai ce yawa ba da kuma su biya amma wallahi bai dauko ba wallahi bai sauka da kan mai fara kuma wa'azin da muke kan aqida wa'azin da muke kan aqida ba mu daina bayan mun sauko a rama ya ce karo na farko a rayuwarsa da ya ɗauka zai samu shahada mun je wa'azi da a wani gari shi ma nan jihar Leda ya jagwagi da ala rama da sun zama yan bidiya an kulle shari'a ga kasu wannan hannu jama'a wani kauye ya jagwagi a cikin jihar leda. jagwagi an kulle shari'a yan bidiya an hadu an kulle shari'a muka je muka samu an tare yara da bindigogi ana ran ma su yana kira a kan mimbari aka fara harko bidiga na ga kafarsa ta fara rawa alamu alamun saukowa zai na danna da gudu na haukan mimbari yan agaji suka hau da abin nan jasu security suka kewaye na nace duk sauka kasa nace kowa ya sauka daga nisa ana rama nace kai da kake harbi da bindiga in ka bani na sauko mimbarin da baka harbi da ba Allah ya tsine maka a ka tafi suna na hannun jama'a an an jijjiwa yan agajin mu da yawa ciwo bayan Allah haka suka tsaya su haka ta bala'i ba su kudu sai ka samu mutum ya lalace yana da zaune Kaduna Allah ya mai Allah Allah ya jakile shi yanzu ya koma ma da yan wasan kwaikwayo yake rigima yanzu yayi magana yan wasan kwaikwayo yake masa rai saboda tsabar ya lalace amma bai da aikin yi banda zagin malaman izala bai da aikin yi banda zagin malaman sunna muna kan muna da awa muna isar da sabon Allah wai ga hotona da matata a New York wai muna shakatawa ku saurara ku na san kun sami kilifi duka kun ji bayanan da ne bayan kun gama darasi na gama darasi shugaba zai tafi na yi darasi da harshen turanci ne na ce da Allah shugaba ya ba araminci biyar na ce jama'a a ina muke nan wani masallaci ne suka ce muna masallacin mawon hall na ce a wata abuwa suka ce a burin na ce a wani gari suka ce a birnin new york na ce a wata ƙasa suka ce united states of america na ce zan tafi ku tsakanin ku da allah yawon shakatawa muka zo america ko ko ga yaso mutane kuka ake kuka ake da hawaye ba wanda bai yi Allah ya isa cikin su na ce me muke yi a ƙasar nan suka ce mun rantse da girman Allah tun da kuka shigo ƙasar nan da hawa muke yi ba ji ba wani ɗan siyasa ne ba mu kuma kurkuku ga yato suka ce su ne suwa suka taro ba iyakar su ne suwa suka kama mana hotel su ne duk inda muke zirga-zirga a america akwai inda muka tafi taku ɗaya ba tare da ku ba duk inda za mu je amerika a convoy muke zuwa a convoy duk inda za mu je sai da ce to yanzu wani yana can yayi rubutu a najeriya ya ce wa yan siyasa sun ba mu kuɗi ga muna mun zo yawon shakatawa mun zo yawon shakatawa na ce da allah bari tambaye ku ko ni ko shugaba balalo ko injiniya ba ban ne da muke tare da shi project manager namu project director ko kuka kika roba iya ko kuka ba mu makoki akwai wanda ya zo da mace a cikin sai suka fara kallon wannan suna kallon juna me ya kawo magana zuwa da mata kuma nake a tambaya nake yi akalla na zo da ta suka ce wa ka zo da shugaba ya zo ne akwai wanda ya zo da mace suka ce na ce to rubutun ya ce ga mu nan a New York mun zo yawon shakatawa da matata a jirgin ruwa muna shawagi a kai dalabar ita tambaye ku idan zai yi tafiya ya tafi ta matata haramun in zai yi tafiya ya tafi matata mu alama ce ta ni mutumin kirki ne ko alama ce ta ni mutumin banza ne idan shakatawa da zan je na iskanci da matata zan je ko kuma akwai yan mata turawa a can wacce nake bukata dan labarai tambaye ku in za ka yi tafiyar da'awa ka tafi da matarka tafiyar da'awa laifi ne kai dan labarin tambaye wa ya fara koya wa al'ummar duniya tafiya da mace in za a je jihadi shine annabi Muhammad Aisha radiyallahu anha tace duk sanda annabi zai yi tafiya a qara'a baina nisa'ihi sai yayi wa matansa ƙuri'a duk wacce ƙuri'a ta faɗa kan da zahabu biha safar biha annabi zai tafiya da ita annabi ƙuri'a yake yi wa matarsa in zai tafi jihadi wacce ta ci ƙuri'a sai ya ɗauke ta ya tafiya da ita kenan ya ɗauki matata da da gasken nema in tafi da ita da awa New York na saba wa Allah ne ko na yi koyi da sunna wannan zai nuna maka malamin ya lalace sai zama jahili kuma duk abin da ka karanta in baka san sunna ba ne za ka yi ta yi shi yasa yake ta ruru bai karanta sunna ba bai ba shi yasa kullu san da ya magana sai ahlus sunna su dace kai da ya bude baki zai magana duk inda ahlus sunna suke a duniya sai su dace kai saboda ka tobara rai saboda bai san sunna ba zai ya fara fadin wannan ko albanin zari ya fara fara? ba ku an samu ba shahidi ya bada shaida kamin ya samu shahada bai san sunna ba tunda bai san sunna ba duk abin da zai faɗa shi aka rama kalla in yi tafiya da matata sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake na tafi da ita ma da daidai dai da na aikata abin da kyau ana rama ba tafsiri ka zo ka ba ka zo da ka kuma ka zo da ita ba zuwa da ita ya mai da kai yawon shakatawa ka zo sauna kira mani shakatawa hatta kage da aka yi wa Aisha cewa ta yi zina a cikin tafiya ne ko ba cikin tafiya bane ana gafarta malam tafiya da mata sunna sannan in cewa matata mu shiga jirgin ruwan kadara ma da ita ne zai da awani yau, kuma na dauke ta muka shiga jirgin ruwan mu je mu shakata laifi ne sunna ce ko ba sunna ba ce aka raba kalla in baka san sunna baka je ka karanta sunna ka samu malaman sunna ka rage girman kai su karanta da kai abinda malaman sunna suka tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yayi tafiya tare da matarsa sai wace wa sahabbai ku wuce gaba ku ban ni zan dan shakata da matata in kika wuce gaba aka bar shi tare da matarsa Aisha ta ce sai annabi ya ce mu yi tsere tsere sai mu tsera wata ran falle da gudu in wuce shi in yi ta dariya in na yi cikar ɗaki kuma ya wuce ga annabi yana shakatawa da wasan zai tafi aiki. wannan shi ne suna abin da suna ta karantar ke to balle ma ƙarya ce sharri aka zauna aka kitsa saboda ba ma abin da na su iya yi banda sharri sharri suka iya kuma idan malami ya lalace ku lura kewaye da shi ba za ku ga ɗalibin ilimi ba ko akwai ɗaliban ilimin kusa da shi sai suwa sai masharanta wayanda ba su abin da suka iya sharri in yana rigima da dan siyasa su rubutu su mai sharri in yana rigima da malaman addini ya sa su rubutu su sharri shi shi ne ke rike da remote control din shi ne asalin mai sharri amma sai ya tuna ɗalibansa ai anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi idza kunta fi qaumin fa shawir khiyarahum fa shawir khiyarahum wa la tas'al al arda fa to ku saurara ku kun san inda aka samu bidiyo kilifin. na tafi umra tare da mata ta aiki aikin umra sama da shekara ɗaya da suka wuce sama da shekara ɗaya ina da aboki a makka ɗan ƙasa ne ana ce mashi mu'allim no ana ma ya san shi shugaba tukur isa ya san shi domin ya taɓa zuwa halarci semina da muka yi a abuja akan magana aikin hajji aboki na ne asalin sa abokin Sheikh Balalo ne albarkacin Sheikh da aka samu abokantaka tsakanin da shi wannan zuwan na alarama da ya je alarama ya ce sai da wannan bawan Allah ya shirya musu liyafa Zuwa mu umra da naje kwanan nan kafin mu wuce America sai da ya shirya liyafa shugaba da Dr. Jalo suka halarta saboda ban zo ba ya sake shirya wata liyafa ya ce mu halarta ya kawo turarika masu tsada ya bamu ya kawo turare mai tsada yace don Allah ga kika je ka kai wa mahaifiyata ta cewa kenan yace mahaifiyarka dan tana da rai kuma sai na zo Najeriya har ɗakin tana je na gani, ya dauke ni har ɗakin mahaifiyarsa sai da gani, ya ji labarin na zo na zo da iyali sai ya zo da matarsa domin ta gani iyali da suna tattaunawa da matarsa matarsa na tattaunawa da iyali na sai ta ce mata da Allah me zai hana ki tambayi ma da iya mace da ni da ke da shi da mai gidana mu tafi zidda bakin ruwa muka san je mu sha iska mu shiga cikin jirgin ruwa mu shiga teku tunda ne kun gama aikin umra sallar ka'aba da zai ta dai ku hakura mu je mu dawo mata ta da ta murna ta gaya mu tunda bai saba wa addini ba na ta wannan yana da kyau muka je da ni da shi da matarsa da matata abinda zai baka mamaki asalin clipping har da shi da matar tasa a ciki to in aka ga wani ga wata tattau ƙarya ba za ta yi ba sai da aka samu yadda aka yi aka cire iya inda suka fito a bar iya inda daga sai matata da suka fito muna tare da matata tana ɗauka tana ce mu ka da ƴar wanci don tana so ta turo Najeriya a bayan ta gani ina cewa muna gai da wani sai aka turo to wannan kilin din sama da shekara guda daya ta sa a cikin lata sai wata ta dauka daga nan kilin din ya shiga hannun jama'a kilin din ya taba yawo a internet ta damu tana mun magana ta ce ba Allah ta hawa ba mu da wannan kida alaka da laifiya abu ne mai kyau kada ki mu to shi wannan algugumi kilin din yana internet sama da shekara ɗaya bai sani ba sai yanzu ya samu to wai ya samo hujjar da zai yi sharri wa kabiru gobe ala gafar ta mana yanzu ba ka iya jan aya ba ka iya jan hadisi sai dai ka sa yaran da zubar shan iya abin da za ka iya kenan yanzu lalacewa har ta kai ga haka wace irin lalacewa ce wannan wannan ɗabi'a ce ta matsaurita wannan ɗabi'a ce ta wanda ban zai iya ba da hujja ya kawo dalili ba shi ne aka ɗauko aka saka yayyawo Najeriya da Afirka da ko ina kamar duniya za ta tashi tun rana da na fito na yi magana shiru kake ji kamar mushirki ya ci a ya sha ruwa ba sake magana ce dama an san ƙarya ake an san sharri ya ga kula na riga na gaya muku Allah sai ya tona musu na faɗa ko ba faɗa ba duk yadda zaka zo ka fiki fiki da ido ka yaudari jama'a da sunan addini alhali kai dan duniya ne Allah ba zai bari ba sai ya tona maka kuma daga ran da ka zama aikin ka faɗa da masu da'awa sharri wa masu da'awa ba dare ba rana na koma gida ina rigima da matana ina cewa yaushe rabona da gida ni ina cewa yau kwana na 29 ban zo gida ba muna da'awa suna cewa ba kwanan ka 29 ba kwanan ka 35 ban ka da gida na rage kwana shi da wallahi ba sani muna kan kana nan ka gulle ba inda kake zuwa kana nan ka gulle malam nan ka gulle Allah ka raba mu da sharrin malamin ne Allah ka raba mu da sharrin malamin tsubule Allah ka raba mu da sharrin malamin tsubule eh amma malamin tsubule wanda yake tsubule a kanka amma daga nan ake kula mana sharri to ku saurara ku ko lokaci yayi to bari faɗa muku magana cikin minti daya ku saurara ku idan kana yin aiki don Allah yi sai wajen a bata ka sai a ɗaukaka darajar ka bayan mun bar Saura, bayan mun bar America muka je Belgium daga nan muka wuce Holland daga nan muka wuce Paris ran da za mu je Paris ba ranar muka je ba sai da muka ƙara kwana saboda mutanen Amsterdam sun bukaci sai mun ƙara kwana ɗaya akwai zama da suke so mu yi da al'ummar su gaba ɗaya maza da mata da shamaki a tsakani domin an samu fatawoyin matsalolin addini da ke damu wa'azi ka yi lakta ce suna so mai wani zama na haka fatawa saboda muhimmancin wannan zaman muke da ƙara fara daya sai ya zama na ran da za mu isa faris ba ranar za mu isa faris ba ashe a wannan rana mata da ke zaune a faris musulmai a hadin sunna da waɗanda ke karatu a jami'o'i da waɗanda ke aikin gwamnati da waɗanda 'yan kasuwa da suna da kamfanoni ashe sun taru gidan sarkin hausawan faris dan an gaya musu nan za mu fara zuwa kun san da ya kawo su to a ranar babu iso ba sai washe gari washe gari sai ga sun kara dawowa bayan mun gaba gaisawa yi jawabai sarkin fara ce akwai taron mata suna so su gana da su dukkan su asalin yan Najeriya ne da kasashen Afirka sai muka ce ba matsala a shigo da su aka shigo da su ga sarki ga ni ga shugaba ga injiniya Ashim ga wasu mutane na a halin suna jagorori da mutanen masarauta sai suka ce malaka Kabiru mu ka san dalilin da yasa muka bukaci sai mun zo mu yi magana da kai na ce a suka ce dan mu yi maka godiya kai ne ka kwato yancin mata a Afirka ka nuna wa 'yan Afirka yaya ake zama da mata a kan sunna ta Annabi Muhammad kai ka nuna wa 'yan Afirka ya Annabi ke zama da matarsa suka ce kuma bayan ka karanta da su a karance sai gashi kana koya musu a aikace mun samu wani bidiyo wanda kai da matarka ɗaya daga cikin matanka a cikin tekun New York a ƙasar America kuna shakatawa ana soyayya da kauna irin yadda annabi yake yi da mata suka ce ba mu taɓa samun bidiyo a rayuwarmu da ya faranta mana rai kamar wannan ba suka ce wannan plate na bidiyo yanzu haka da shi muke amfani don musulun sadda. mata 'yan ƙasar Paris turawa waɗanda ba musulmai ba waɗanda suka yi musulunci mummunan fahimta cewa musulunci ya danna hakkin mace sai mu ce musu kun ga wannan Sheikh Kabiru ke nan ɗaya daga cikin manyan malumin musulunci na Afirka ga shi ba matar tare da shakatawa sai baturiya ta ce wallahi wannan addini ya kama Ka kaga lokacin da ake gobe da kulla mana shari'a sai Allah ya daga darajar mu da wannan Allah mun gode maka ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana rama min bakin sauran aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik